Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da kuma sittin, sai kuma kilohas dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sauran gidajen rediyon sun haɗa da amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niyya muryar Arewa. a ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke da bukata ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da asuba, Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 14 ga watan Fabrairun 2019 a daidai wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Amurka ta tana tuhumar wata tsohuwar jami'ar sojin samanta wadda ta canza sheka zuwa bangaren Iran da yin mata wato leƙen asiri. shugaban amurka donald trump ya ce har yanzu bai da shawarar rattaba hannu ko a'a kan kudirin bai daya da jam'iyyu suka cimma ba wanda ya tanadi wato kudin gina katanga sannan majalisar wakilan amurka mai rinjayen 'yan da makaranta kaɗa ƙuri'ar rage tallafin soji da amurka ke baiwa gamayyar sojojin da saudiya ke jagoranta a yakin yemen kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa manyan 'yan takarar shugabancin najeriya sun sake jaddada yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla. Haka kuma za ku ji cewa gwamnan jihar Borno Kashim Shattima ya tsallake rijiya da baya a ƙauyen Lugumani. mu mun doka sojoji ne ashe ba sojoji ba ne mutane suna da kayan sarki kuma dukkan su sun ido Masu sauraronmu a yi mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku shirin domin iyali ba saboda wasu dalilai da suka sha kanmu. A madadinsa za mu gabatar muku da rahotanni, amma kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Wata tsohuwar jami'ar sojin saman Amurka ta ɓangaren bayanan sirrin tsaron ƙasa. wadda ta canza sheka zuwa bangaren iran shekaru kusan shida da suka gabata na fuskantar tuhumar bayyana wasu bayanan sojin amurka na sirri ga gwamnatin iran da kuma taimaka ma iran din wajen auna tsoffin takwarorin aikinta a cewar ma'aikatar shari'a a jiya laraba ana tuhumar monica elfredi wait yar shekaru 39 da haihuwa da fallasa wani sirri na tattara bayanan sirrin soji da kuma tona asirin wani jami'in leƙen asirin amurka ga hukumar leƙen asirin iran takardar bayanin samunta da laifi da gungun masu ta alkali yanke hukunci ya yi kamar yadda aka bayyana ji laraba ta kuma tabbatar da samunta da laifin taimaka ma iran wajen fakon akalla takwas daga cikin tsoffin abokan aikinta. ta an ba da sammacin kama wheat wacce har yanzu ba a san inda take ba amma ana kyautata zaton tana ƙasar iran shugaban amurka donald trump jiya laraba ya ce har yanzu bai tsaye da shawarar rattaba hannu ko a'a ba kan kudurin bai ɗaya da jam'iyyu suka yi masa ta yi wanda ya tanadi gina sabon shinge madaidaici a kan iyakar amurka da mexico saboda kauce masake rufe wasu ma'aikatan gwamnati zuwa gobe lahadi saboda takaddamar muna kan binciken gano duk wata gadar zaren da aka makala a kudurin dokar to amma zuwa yanzu ba mu gani ba a cewar trump a yayin da yake amsa tambayar manema labarai a yayin ganawarsa da shugaban columbia evan duke a fadar white house to sai dai shugaba trump ya nuna cewa ya yi farin ciki da adadin kudin gina katangar tsaron kan iyaka da ke yarjejeniyar da wani kwamitin 'yan republican da 'yan democrat din suka cimma inda har yake cewa adadin kudin zai ma kai dala biliyan 23 wato ya ma karu da kashi 8 cikin 100 Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat jiya Laraba ta yi kashedi ma shugaban Amurka Donald Trump sannan ta kada ƙuri'ar rage tallafin soji da amurka ke baiwa gamayyar sojin da saudiya ke jagoranta a yakin yemen an kada ƙuri'ar da 248 akasin 177 kuma wannan na ɗaya daga cikin 'yan lokuta ƙalilan da majalisar ta taɓa yin amfani da irin wannan ikon nata da ake kira wa power act a turanci yanzu kudurin dokar zai je majalisar dattawa wadda a baya ta kada ƙuri'ar amincewa da ƙudiri makamancin wannan a gabanin zaben rabin wa'adi na shekara ta 2018 wanda aka wato ka iya janyo takaddama tsakanin majalisar da kuma fadar ta white house to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jami'an amurka na wato da na kungiyar taliban za su gana ranar litini a pakistan don yin zagaye na gaba da tattaunawar zaman lafiya da zamar cimma jituwa a siyasance a yakin da aka shafi shekaru kusan sha 17 ana gwabza shi a afghanistan kafin nan kasashen yankin gaf irin su qatar da daular larabawa su ne suka ɗau nauyin shirya taron inda wakilin wato wakilin amurka na musamman kan neman sasantawa a afghanistan zalm khalidzad da kuma wani babban wakilin 'yan tawayen a wurin tattaunawa mai suna shar muhammad abbas a kazai suka jagoranci tawagoginsu a taronsu da baya-baya a doha babban birnin kasar qatar dukkanin bangarorin biyu sun amince da wani jadawali na yiwuwar ficewar amurka daga afghanistan a madadin tabbacin da taliban za ta bayar na dakile duk wata harkar ta'addanci inda suka ce za su kafa wasu kwamitoci biyu da za su shata maudu'in taro na gaba gwamnatin somaliya ta ce za ta bayar da lasisin haƙo mai ga kamfanonin ƙasashen waje duk wada kiraye-kirayen 'yan adawa cewa a jira har sai an bullo da ka'idoji da kuma dokokin tafi da bangaren mai na kasar binciken ƙarƙashin ƙasa da wasu kamfanonin burtaniya biyu suka yi wato da soma oil and gas da kuma spectrum geo ya nuna cewa ƙasar somalia na da arzikin mai a bakin gabarta da tekun indiya a tsakanin biranen garar da kismayo adadin mai da ke wato wajejen na iya kaiwa ganga biliyan 100 gwamnatin dai ta ce za ta saurari masu takarar samun lasisi a ranar bakwai ga watan nuwamba kuma nan take za a sanar da waɗanda suka yi nasara ta ce za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar raba ribar a ranar tara ga watan disamba ta yadda kuma za a fara aiwatar da yarjejeniyar ranar 1 ga watan janairun shekara ta 2020 Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu. kuma za mu fara ne daga abujan Najeriya. Yayin da ake shirin gudanar da babban zaben Najeriya a ranar Asabar mai zuwa, manyan 'yan takarar shugabancin kasar sun sake rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a jiya na yarda da sakamakon zaɓe. Ga Hassan Maina kaina da cikakken bayani. Banzan musamman na babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kenan Muhammad Ibn Chambers ke kira ga 'yan takarar shugabancin Najeriya da shugabannin jam'iyyu da su taka rawa sosai wajen jan hankalin magoya bayansu da masu sauran masu ra'ayinsu a siyasance wajen tabbatar da zaman lafiya yayin zaben shugaban kasa da za a yi ijibi idan Allah ya kai mu ya nemi a gudanar da zaɓe na gaskiya da adalci ba tare da cin mutuncin juna ba ita ma jakadiyar tarayyar turai a Najeriya uwar gida Ketil Kesan ta jaddada mahimmancin wannan yarjejeniya ne What happens in Nigeria matters to all. ta ce duk abin da ya faru a najeriya wani abu ne da zai shafi kowa a duniya da sanya hannu da aka yi kan wannan yarjejeniyar zaman lafiya yanzu na nuna cewar shugabannin siyasa a najeriya tamkar sun buɗe wani sabon babi ne na ci gaba da bunƙasar wannan ƙasa babin da dukkaninmu kuma za mu yi alfahari da shi. A wannan karo an sanya hannun ne a gaban kusoshin diflomasiyar kasashen duniya da masu sa ido a wannan zaɓe kana da tsaffin shugabannin mulkin soji na Najeriya guda biyu. Tsohon shugaban ƙasa kenan kuma shugaban kwamitin zaman lafiyar General Abdulsalami Abubakar ke cewar amincewa da 'yan takarar da suka yi na sanya hannu bisa wannan yarjejeniyar zaman lafiyar. Tamkar ɗaukar mataki ne na tabbatar da an yi zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Kuma kamar yadda ɗan masanin fika Alhaji Baba ke cewar yana da kwarin gwiwar za a gudanar da wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali. in ka tuna zaben da ya wuce da aka faɗi sakamakon zaɓe shugaban ƙasa wanda ya sauka goodluck jonathan ya mika wuya ya ce ya yarda cewa an gama zaɓe kuma buhari ya ci wasu ƙasashe ana zaɓe ba safe ake gani mutane sun damu haka ba amma da ke najeriya tana da tasiri tana da muhimmanci a duniya na ganin idan duniya duk yana kan najeriya tabbatar cewa an yi zaɓe nan lafiya duk zaɓe da aka yi shugaba da ya fito babu ah, husuma to yana da daraja fiye da wanda ya shigo aka faɗa aka aka ce an yi kun yadda ko ba yadda ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan. To a jihar Borno kuma za ku ji cewa 'yan Boko Haram sun kai wa jerin gwanon motocin gwamnan jihar hari. lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa gamborin gala yakin neman zaɓe inda mutane uku suka rasu ga haruna dauda biyu da cikakken rahoton irin yadda 'yan wada abokan arziki suka yi da fifi kenan na yi wa gwamnan jihar borno honorable kashi Shatima barka da auna arziki bayan tsallake harin da 'yan kungiyar boko haram suka kai wa tawagarsa a inda da yake ci gaba da yakin neman zaɓe a wani ƙauye da ake kira lomani da ke da tazarar kilomita arba'in zuwa garin gamborun gala garin kuma da ke kan iyaka da ƙasar kamaru a daren talata ne dai waɗannan mahara da ake zaton 'ya'yan kungiyar boko haram ne suka fito wa tawagar gwamnan suka kuma yanke tawagar bayan ficewar gwamnan da wasu na gaba-gaba inda suka buɗe wuta kan motocin da ke bayan suka kuma shiga daji da wasu da kuma aka ce wannan harin ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku wanda biyu daga ciki ran hula da ya kuma jami'in soja da kuma suka fice da wasu mutanen zuwa daji wanda har yanzu ba ji ɗuriyarsu ba kuma ba a san adadin waɗannan mutanen ba da ma wasu motocin 'yan siyasa da aka ce 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin sun shiga daji da su a daren jiya ne dai gwamnan da tawagarsa suka iso cikin garin maiduguri sai dai gwamnan bai ce komai ba game da wannan batu kuma da alamu hankalinsa a tashe yake na ganin irin wannan harin kwantam kauna da 'ya'yan kungiyar boko haram din suka yi masu duk da irin jami'an tsaron da ke kewaye da shi haɗa da jami'an soja da na 'yan sanda da 'yan sandan farin kaya da kuma jami'an bada kariya ga fararen hula civil defense da matasan sa kai da ake kira civilian jtf amma waɗannan mahara su yadda suke so su kuma bice ba tare da an kama kowa ba na kuma nemi ƙarin bayani game da abin da ya wakana a wajen wasu da suka kasance cikin wannan tawaga da su ma suka tsallake rijiya da baya ga dai abin da suke cewa kana kana cikin ah, wannan tafiya tawaga da da aka kai wannan hari ko? Eh ina ci. Abin da ya faru lokacin da mai girma gwamna Kashim ma ya wuce sai suka katse wannan kwambai din da suka suka fito ta gefe mu mun doka sojoji ne ashe ba sojoji ba ne mutane suna da kayan sarki kuma dukansu sun dore ido so sai muka gansu sai yaro na karami wana ya ce yana wannan gurin bayi da kyau mu yi kokori sai na gudu na shiga cikin mota shi kawai muka gan su a gefe haka ga mashin guda hudu da mota samsara irin baki-baki na folisawa muwana irin shi guda biyu kawai suka fito a jeji suna zuba bindiga suna zuba bindiga sai allah ya kwace mu muka gudu mu din mun gani haza a can gurin muna tafiya wajen yashi ne ba kwalta a sahara ne ba kwalta a gurin an ce kamar yaran sun fito sun tsaya a hanya wasu ma sun tunanin sojoji ne ka gansu kai da na gansu da su mota guda hudu da mashina din ban yirga ba hmm. don mota sababi santara guda hudu wani irin motoci ne mota santara eh, motan soja ne kuma motan fentin soja galan zan kakan su zaka ce galan sojoji ne dan full dress ne dan daya suka fito mana ta gabar daya ta suka fito mana ta kudu ni motoci guda hudu suka wuce sai ni na rasa zan bi bayan su ne sannan bacin haka mota na ya ci tarike ne bayan da ya ci tarike ne ubangiji ya bin dama na fita bayan da na fita to bayan fita na bai wuce minti biyar ba an yanka tsakanin mu an yi ambushin na gurin dan akwai wani saurayin mu daya yana dan social media yana eh. kasuwa post office da sauransu shi ma mun rasa shi mm. akwai yaro mu dama eh, mun rasa shi da soja da su ma mun rasa su mutane nawa ne suka rasa ransu a wannan a wannan hazarin da mutane guda uku suka rasa ransu eh, an ce kuma akwai wasu mutane da aka shiga jeji da su eh akwai wanda aka shiga jeji da su ban san sun samu ko ba samu ba ni ma dan na shiga jeji ma na kai kusan karfe yan dare tukun sojojin lomani ne suka kubtar da ni ni ma na kwana lomani ne ko shakka babu wannan hari da ake son yayan kungiyar boko haram din suka yi wa tagwar gwamnan da kuma Allah ya kubutar da shi zai sake tada sabuwar muhawara ne na game da batun da jami'an sojan ke yi na cewa sojoji sun ci karfin yayan kungiyar boko haram yayin da wasu ke ganin cewa har yanzu da sauran na akaba ganin yana korar wannan lamari akan tawagar gwamna da kuma ke kewaye da jami'an tsaro haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Madalla a gaida Haruna. To daga Najeriya kuma bari mu dawo nan Amurka, inda wasu jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka suka gana da 'yan Najeriya mazauna a nan Amurka, wato a wani taro a nan Washington DC, wanda suka kare Amurka daga zargin da ake mata na mara wani ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben Najeriya baya. Sun kuma bayyana kyawawan matakan da gwamnatin Amurka da ƙawayenta suke ɗauka a kan zaben. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya halarci wannan taron ga rahoton da ya haɗa mana. jami'an ma'aikatan harkokin wajen amurka sun faɗa wa 'yan najeriya da ke nan amurka da na gida cewa muradin amurka ne hukumomin najeriya su yi aiki amma ba mara ma wani ɗan takara kamar yadda ake faɗi ba Our, our interest is very much centered around democracy, building democracy. ya ce idan muka kula da bukatar amurka ita ce karfafa demokaradiyya da kuma hukumomin demokaradiyya su yi karfi su yi aiki amma ba taimaka ma wani dan takara ba mataimakin jakadar najeriya a nan washington hassan muhammad hassan yana cikin mahalartan taron ya mana tsokaci a kan taron ya kuma bayyana mana muhimmancinsa muhimmancinsa ya tashi daga rashin fahimta da 'yan najeriya suke da shi da abubuwan da ke faruwa 'yan najeriya da suke nan amerika suna da fahimta daban da mutane mutanen da suke gida so ba wannan kadai ba muna tara jama'a ana musu lecture ana ba su bayanin me yake faruwa za a yi election kwanan nan so mun ga cewa ba lokaci so shi yasa muka yi a gaggauce mu kira jama'a farfadakar musu da kai ba abin damuwa ba abin fargaba kuma a america tana dan taimakawa wasu kasashe kuma suna taimakawa kuma nigeria kanta ita tana taimaka makanta kanta to menene shawararka ga ainihin 'yan najeriya game da fahimtar da suke ma 'yan eh, kasar amurka 'yan najeriya suna son kasar amurka sosai kuma mu muna nan muna kokarin a daɗa ƙara fahimta tsakanin najeriya da amerika duk da cewa wasu na ganin kamar amerika da shi shige a cikin harkokin zaɓe wannan bayanai bayanan nan ya danganta ga inda mutum ya tsaya um, a tunaninsa wasu za su ce muka ana abinda ma muka kira wannan kenan wasu suna tunanin cewa gwamnatin amerika suna goyon bayan wasu 'yan takara wasu suna goyon wannan dan takara so abin da ya faru ga kai ma ji ba abin da suke yi su suna son a samu free fair and credible election institution suke taimakawa ba 'yan takara ba patient indidike ita ce shugaban kungiyar 'yan najeriya ta naido ta ce ta ji daɗin yadda amurka ta fayyace musu kai akan zargi da ake mata na mara ma wani ɗan takara baya ta kuma kira ga mahukuntan najeriya tana cewa I'm actually uh, advising and begging the uh, the present government to, you know, just that it has been announced, you know, make it a free and fair election, allow people to go to the polls with their own conscience, vote their conscience, vote. Ta ce ina roƙo kuma ina ba da shawara ga gwamnati kamar yadda aka sanar a yi ƙoƙari a gudanar da zaɓe da gaskiya da adalci a ba mutane dama su je su kada ƙuri'ansu hankali kwance kuma su zaɓi wanda suke so ƙasa ta ci gaba. mahalartan taron da sun yi tambayoyi akan batutuwa da dama game da zaben da kuma irin rawa da amurka za ta ci gaba da takawa a wannan zaben musamman ma bayan zaɓe inda jami'ai daga ma'aikatan harkokin wajen amurka da kuma hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka wato usaid suka musu bayanai masu gamsarwa Madalla a gaida Baba Yakubu, to dangane da zaben na Najeriya abokiyar aikinmu alheri grace abdu ta tattauna da uwar gidan ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta pdp hajiya aminati ta abubakar inda ta fara da tambayar ta ko me yasa take tunanin mijinta shi ya fi cancanta ya zama shugaban ƙasa lokacin da shi ma yana karami ma ya sha wuya saboda uban ya uban ma bai ma bar shi shi ma yi makaranta ba uban yana so je yi kiwo kiwon shanu shi ne aka je aka kai karawun ba ma district eh, polisawan aka zo aka kama ba aka kule shi aka fi da yaro aka sa shi a makaranta amma ba da daidaiwa ba ba ya zo ya rasu da uban ya rasu mama ne ta da shi mama tana sayar da zanuwanta kuma tana biya mishi eh, kudi makaranta har ya gama primary ya zo ya shiga secondary da ya shiga secondary ya samu hutu sai je ofishin ya bi ofishin mutane yana ta musu aiki kada kada kada kada kuma suna ta biyan shi dan kudi wannan kudin da aka biyan shi yana ta boye shi yana ta boye shi da ya ga kudin ya dan yawa ya zo ya gina ma maman shi gidan kasa gidan tabo ya gina ma maman shi cewa shi yana yi mata godiya abubuwan da maman ta haime shi saboda haka idan a tiku ya samu wannan mulki. daga ƙarshe wani kira ga 'yan najeriya game da harkokin zaɓe da kuma abin da ya shafi ci gaban najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya musamman matasa da akan yi amfani da su wajen bangan siyasa ana wannan zamani na zaɓe. to abu ne zan ce matasan mu cewa gashi mai gidana ya ce zai baku kashi arba'in a gwamnatin shi kuma idan ya zabe tsohon minista zama min minista shi zai kafa matasa daya ya zama state minista sai shi karimi sai yana koya a karkashin babban minista din saboda haka ga zabe na zuwa ka su yadda su zo su yaudare su su ba su dubu dubu dubu daya dubu daya ko dubu biyu biyu biyu cewa su je su bata zabe ko su je su lalace zabe so irin wa ko wana sace sace ko su je suna sace akwatuna su daina rayuwansu suna bata musu rayuwansu ne a tambayi su cewa su ina yaransu yaransu suna ture suna karatu suna wuraren manya-manya amma zuwa tura ku matasa cewa ku je ku yi abu ne ba daidai ba ku daina idan suka zo suka ga muku wana ku ce musu su je su sa yaransu ga inda kuka yanzu ga shi ba aiki ga yinwa saboda haka idan ka sa ku ku yi wani abu da allah kar ku yi kar ku yi saboda goben ku a ciku yana zo ba ku gobe ne saboda haka ku daina ga zabe ya zo wannan satin da muke ciki idan ka kira su aka gaishe ku cewa ku zo ku yi wani mummuna abu ka ku yadda ka ku yi ku je ku shiga layi ku yi accreditation naku kuma ku yi zabe a cikin sauki a cikin lafiya kuma mu samu musamman muna so eh, eh, lafiya da ishe mu a najeriya amma yanzu wahalan da muke ciki ya ishe mu fi sabili na na roke ku ka ku yadda su zo su yaudare ku da dubu biyu biyu ko da dubu biyar biyar ma ba wannan kuli ba shine za ku ci har abada ba idan aka yi muku gashi sun manta da ku kuma a yi layi kamar da ya kamata kuma ka ku yarda kowa zai yaudare ku kuma mata mata da matasa ku tashi da ku da komi da komi ku fita zabe mu koren yiwa wannan wahala ya yi yawa ya ishe kowa demokradiya ne demokradiya shekara hudu za a zabe mutum in ya mana aiki za mu sake zabe shi amma idan bai mana aiki ba za a kore su ne a gaida alheri grace abdu to yanzu bari mu leƙa babbar fadar gwamnatin najeriya wato asorok inda shugaba muhammadu buhari ya gana da shugabannin addinan kasar don ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kan ƙasar. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da cikakken rahoton. It Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna muhimmancin shugabannin addini ga bunƙasa zaman lafiya da haɗin kan ƙasa. Shugaban wanda sakadaren gwamnati Boss Mustapha ya wakilta ya bayyana haka ne a fadar Aso Rock lokacin da yake gana da shugabannin addinin Musulunci da na mabiya addinin Kirista. Malaman sun yi addu'ar gudanar da zaben ranar Asabar Lami Lafiya inda akasarin su suka ce bawa shugaba Buhari dama ya ci gaba da mulki shine mafi a'ala. Bayan musu bari da aka magana ba ba su iya kawo video ko audio. Babu ayi hoto ne kawai a saka. Eh? Shek Kabiru Haruna Gombe na daga daga waɗanda suka halarci ganawar daga kungiyar jibes inda na samu yan ɗarikar tijjaniya na tambayar tambayarsa gaskiyar labarin wai ya ce kuriyon yan izala kaɗai sun isa dawo da buhari kan mulki da aka baya buƙatar na yan ɗarika magana ce da wasu suka haɗu suka ƙirƙire ta kuma na fi tsammanin maƙiya janar muhammadu buhari su suka ƙirƙiro ta suna ganin kamar hanya ce da za su ibi su kawo masa hargitsi a cikin masoyansa yadda zai zama bai samu nasarar zaɓuɓɓuka ba domin ita jarida kanta ta madubi mu taɓa jin ko sunanta ba sai da za ta min shari'a aka fara ganin ta a duniya kuma tunda ta man sharin hayo bata kara buga wani labari ba dama ita saboda wannan kare aka kirkiro ta kuma ta aikin ta ta gama so wasu ne kawai suka zauna suka kirkiro wannan labari domin sun san jinan Muhammadu Buhari yana da masoya a Izala yana da masoya a dariƙar Tijaniya yana da masoya a dariƙar Qadiriyya yana da masoya hatta a cikin Kiristoci to ya za a yi a dagula wa al'ummar sa lissafi a rarraba su a wutar hankalin su su masu irin wannan magana in sun je wajen Kiristoci abin da suke cewa Kiristoci kada ku zabi jinan Muhammadu Buhari kun zaɓe shi zai musulunta da Najeriya to su ko musulmai idan aka zo wajen su ba za a ce ce musu zai musulunta da Najeriya ba sauran ce zai musulunta da Najeriya ba zai kama su ba sai a amfani da cewa wannan dan izala ne wannan dan dariƙa ne wannan dan kaza ne sai a ce to wace magana za a kirkiro wacce za ta dace domin a ga cewa an wargaza su Sakataren jam'iyyatul Ansaru Tijjaniya Alkasim Yawuri na cikin waɗanda suka bukaci gaskiyar wannan labarin. Kikiran ƙarya wanda yake dama shine aikin wasu to da kaji ƙarya da ta zaka iya fahimta wannan magana tun da muka ji mun ga ba ma ba ta da ko kusa da gaskiya ko ma ba tuntube shi ba ko bai magana ba mun san ba gaskiya bane saboda kowa ya san wannan halin da muke ciki yau hali ne na zaɓi tsakanin gaskiya da rashin gaskiya haske da duhu kowa ya san halin da ƙasar nan ta shiga shekarun da suka wuce mun san halin da muka shiga da rashin tsaro satan kuɗi da babakire kuma mun san yiwu yanda wannan dattijo duk abin da suke waɗi hawa'in da ba sa san shi sun san cewa abu ɗaya da za su mishi dole su faɗi shine gaskiyar shi da adalci da yake magana kan wannan ganawa ta malamai kakakin kamfen din jam'iyyar PDP Buba Galadima ya ce Atiku ya dace a bawa goyon baya idan malaman nan gaskiya suke yi aida ya kamata su gaya wa shugaban ƙasar nan cewa Allah Allah ya ce duk mutumin da aka je jihadi da shi aka ɗebo ganima dole sai an bashi kasan shi kuma kai dokin sama da ya hau ko jakinsa sai an ware masa kasansa ba su taɓa masa huɗuban abin da Allah ya ce ba gashi yana sabon Allah suna gani. Mabiya addinin Kirista daga majami'ar Methodist da sauran matasan Kirista na Arewa sun halarci taron. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaicen wata tsohuwar jami'ar sojin saman Amurka ta bangaren bayanan sirrin tsaron ƙasa wadda ta canza sheka zuwa bangaren Iran shekaru shida da suka gabata na fuskantar tuhumar bayyana wasu bayanan sirrin sojin Amurka ga gwamnatin Iran da kuma taimaka ma Iran ɗin wajen auna tsafin takwarorin aikinta a cewar ma'aikatar shari'a a jiya Laraba. shugaban amurka donald trump jiya laraba ya ce har yanzu bai tsayar da shawarar rattaba hannu ko a'a kan kudirin bai daya da jam'iyyu suka yi masa ta yi ba wanda ya tanadi gina sabon shinge a madaidaici akan iyakar amurka da mexico majalisar wakilan amurka mai rinjayen 'yan damakarar jiya laraba ta yi kashedi ma shugaban amurka donald trump sannan ta kada ƙuri'ar rage tallafin soji da amurka ke baiwa gamayyar sojin da saudiya ke jagoranta a yakin yemen jami'an amurka da na kungiyar taliban za su gana ranar litini a pakistan don yin zagaye na gaba na tattaunawar zaman lafiya da zamar cimma jituwa a siyasance a yakin da aka shafe shekaru 17 ana gubza a afghanistan Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau, Daryl Smith. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima. Afrique. Le monde aujourd'hui.